a jimilke a afirka ta yamma abinci da an yi yana iya rike mutane amma akwai wurare da yawa waɗanda an ka gani akwai cikas rashin abinci eh, yana nan in an ɗauki niger ko chad ko ka ɗauki wajen nigeria ko ka ɗauki wajen mauritania waɗannan wurare da yawa an nuna an gani akwai matsala to bisa wannan eh, an duba in ba a yi gaugawa ba a nemi abinci a kawo kusa ga mutane nan za a kawo matsala kuma an ki a mai da hankali bisa noman rani wannan zai kawo kiko abin da ba a samu ba harkan kiwo an gani dai kiwo bana za ta samu matsala don ba a yi abinci bisashe sosai ba sarkawa ba a magana tun da su tuma yanzu an fara bar su ba su kai ga samu aikin su wadda suke so to bisa wannan aiki an kai babban kira bisa harkan kiwo dai an kace ya kamata a yi taron gaggawa don a gani mataki da za a dauka ka a bari hal abin ya lalace sannan a komo a ce za a gyara na uku an ke ya kamata yanzu yara matasa ba su so su tai wajen noma ba su so su tai wajen kiwo don aikin nan wuya gare shi don aikin nan ba su ba su bukata yara suna so su ma ya zamanto suna da abin waya suna abin hawa kai dai ya zamanto suna da harkan to ana so wannan noma a maida shi kaman aiki ne wanda yana iya kawo maka kaman kasuwanci ne to wannan bai yiwa in ba a tallafa musu to wannan kuma eh, za a gani bankoki za a gani dai ya za a yi a tallafa ma mutane don su samu su aikata gwamnatoci kowa ya ɗauki guri zai kawo nashi dubara don a gani ya za a tallafa ma yara da mata kowa da kowa dai ya samu yi aiki shi don noman an gani noma da kiwo da harkan sor ita kaɗai ne yana iya hidda mu cikin wannan wahala eh, Eh, bisa wannan an gani kamar su iniran haka su ma a tallafa musu don su samu su hiddo iri mai kyau don su ba mutane kuma a kama ma mutane minister mai kula da harkar noma ba minister wanda ana iya a maida ta ne a ba su dukiya mai kyau a lokacin nan suna iya su yi aikin wadda ya kamata mun tabtanna kuma eh, ya wace ya wace abinci ya dinga yawo yanzu masara yana gana amma nan muna da matsalanta kenan a bari abinci ya yawo cikin kasashen mu in bisashe ne suke so mu ma muna yi mu dauki bisashe mu kai musu kenan a bari abinci yana ana yawo mutane suna yawo cikin ƙasar nan wannan babban kira ne da an kai